ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu na za mu shi ne akan yadda ake mining free bitcoin ku biyo ni da fari za ka yi click akan link ɗinka ne ya kai ka feji ni bari in shiga whatsapp in yi click akan na gashi kamar haka kuma insha Allah zan ajiye wannan link a kasan wannan video especially a description ko kuma comment ko kuma duka biyun gaba ɗaya yawa idan kai click a kan shi zai kawo ka wannan page shi nan na master coin to an ga yadda yake yawa ga ƙwallon ƙwaya uku sai ka danna shi kamar haka ga yadda aka rubuta registration sai ka danna shi yawa nan ga shi za ka sa email ɗinka ne ka sa password sai kai kai click akan wannan sign up misali ni already na riga na amma bari in yi amfani da wannan email ɗin sai password na gashi nan na saka password to na gama sai click akan wannan sign up gashi nan sai kai click in gane cewa ba daidai ba ne already na riga na yi ne da shi email da wannan kawai misali na ke baku ina wannan shi kenan zai nuna maka abunka yayi da ya nuna maka ya shi na zai buɗo maka fejin da za ka yi login ma'ana za ka shiga ni yanzu bari in shige shi ta nan wajen lock-in ga shi nan yawwa na shiga login nuna maka sa password ɗinka da username ko kuma imel ga shi nan ni already na yana da shi yadda na yi saving sai in shige shi kawai in click kan login ga nan ya bude mani to kuma an kusa faso da user na kai click na login zai bude muku wannan shi ne fejin shi wannan website na master coin ga nan kun ga yadda tsarin sa yake sai ka yi ƙasa kana yi ƙasa gashi za ku ga abubuwan da za a yi mani gashi za su baka 100 megahertz per second za su baka za kuma ka iya ƙara samu wani bonus da kunga yana samu wajen bonus kwaya takwas ma da wasu duwanguna ƙari akan wanda aka ban kwaya dari. to waɗannan su ne comments ɗin da aka iya mining mun gani akwai xmr gashi nan akwai dodge to yadda za ka yi shi ne kasan kowane kowane gashi nan an start gari invest to nan start ɗin nan ake dannawa kana danna shi wannan lambobin da suke 00 gaba ɗaya to za su soma reading ma'ana za su soma jujjuyawa a haka haka har sai ya dawo zuwa inda ka buƙaci ya dakata za ka iya tsaye da shi shi kenan in ka kai adadin inda ake buƙata za ka iya cire kuɗinka to kuma ga withdraw nan a saman shi kawai sai ka danna withdraw ka je ka cire kuɗinka to yanzu ni kun gani already na riga na soma bari ku ganawa ne akan Bitcoin. Kun gani? Gana nawa nan Bitcoin kun gan shi ne. Kun ga shi nan babu inda aka rubuta stat sai dai force ma'ana eh, ka tsaye da shi. Ina son tsayar da shi suna da wannan force din. Amma na bar shi ya ci gaba da wannan ya taru sosai ya isa cirewa kawai sai ka danna wannan wajen na withdraw. Shi kenan. a buƙaci ka saka wallet address wanda za ka yi withdraw cikin sauƙi za ka cire abinka insha Allah. Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku. Ina fata za ku ci gaba da kasancewa da wannan channel domin kawo muku bidiyos akan al'amura na rayuwa daban-daban ba wai akan harkar bitcoin ba ko kuma cryptocurrency kawai a'a har akan wasu sassa na rayuwa kamar ɓangaren karatuttuka na boko insha Allah za mu yi ƙoƙari rika kawo wasu ɓangarori daga ciki ina fata za ku yi share domin 'yan uwa da abokai su amfana su masu gani sannan kuma za ku mana like idan baka mana subscribe ba kuma a farko za ka yi mana subscribe na gode salamu alaikum